Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani, sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 6 ga watan Disamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. A wajen ginin hada-hadar kasuwancin Trump, an ji hayaniya a sanyin safiyar yau yayin da masu goyon bayan a sake kirga kuri'un jihohi uku suka haɗu da 'yar takarar jam'iyyar Green Party Jill Stein. Mai magana da yawon gwamnatin kasar Japan ya ce Prime Minister Shinzo Abe ba zai nemi gafara game da harin da Japan ta kai kan tashar jiragen ruwan Amurka ba a shekarar 1941. Ƙasar Rasha ta yi amfani da ƙarfin ikonta na hawa kujerar naƙi a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litinin. To kanin labaran kenan. Najeriya na shirin hana shigowa da motoci ta ƙasa daga ranar ɗaya ga watan gobe. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wai kasar najeriya ba benin ta riga ta shiga halin ha'ula'i to wai me yasa 'yan sashin ingilishi ke zanga-zanga a ƙasar kamaru na farko dai Eh, lauyoyi da suka kawo kansu wurin gwamnati kundin tsarin mulki suka ce ba a yi fasaran shi da turancin ingilishi ba ya zamana da faransa kawai ake tafiyar da wannan su kuma wajen yanke shari'a a can abin na kawon su matsala za kuma a ji cewa ƙwararru da 'yan siyasa na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan lashe amai da majalisar tarayyar najeriya ta yi game da shirin gwamnatin tarayya na ciwo bashi za kuma a ji zanga-zangar da aka yi a jamhuriyar nijar kan kuncin rayuwa da kuma abin da shafi bangaren ilimi muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu saurare kamar kowace ranar talata sarfilo hashin gumal na tafa da shirin noma tushen arziki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A wajen ginin hada-hadar kasuwancin Trump, inda Lion Fifth Avenue da 56th Street suka haɗu a birnin New York, an ji hayaniya a sanyin safiyar yau yayin da masu goyon bayan a sake kirga kuri'un jihohi uku suka haɗu da 'yar takarar jam'iyyar grand party jill stein a wani gangami wanda suke nema a tabbatar da cewa babu maguɗi a kirgan kuri'un da aka yi Mun zo nan ne don mu tabbatar wa Trump cewa kada ya karaya a cewar Mustaine. In dai ka yarda da demokradiyya, in kuma ka yarda da tabbacin nasarar ka to ka ajiye makamanka, ka kawas da duk wani dogon turanci, ka kawo ƙarshen razanawar da kake yi. Ka zo ka haɗa hannu da Amurkawa da ke neman demokradiyyar da za ta amfani kowa da kuma zaben da za mu iya amincewa da shi. masu zanga-zanga sun katsa gungun magoya baya da ke waka suna maganganu kada kuri'a ba bisa ka'ida ba an bar yara a baya stan ba za ta canza sakamakon zaɓe ba sai an rantsar da shugaba trump ranar 20 ga watan janairun shekarar 2017 a cewar su wani alkawali ya ba da umarnin a sake kirga kuri'u da hannu a jihar michigan ɗaya daga cikin jihohin da aka fafata da Stein ta yi imanin cewa an yi magudi saboda na'urorin da aka yi amfani da su sun tsufa. Haka kuma ta nemi kotun tarayya ta ba da umarnin a sake kirga kuri'u a jihar Pennsylvania. Mai magana da yawon gwamnatin kasar Japan ya ce Firaminista Shinzo Abe ba zai nemi gafara game da harin da Japan ta kai kan wato tashar jiragen ruwan Pearl Harbor ta Amurka a shekarar 1941 ba. a ziyarar da zai kai tsibirin hawaii a cikin watan nan firaministan na japan zai kai ziyarar ce don nuna ƙudurinsa na hangen nan gaba da kuma tabbatar da ganin bala'in yakin duniya da aka yi a baya bai sake faruwa ba ya kuma tura saƙon neman sulhu tsakanin amurka da japan a cewar sakataren majalisar zartarsuwar japan yoshihide suga a yau dinnan talata cikin wannan shekarar za a cika shekaru 75 da kai harin da ya sa amurka shiga cikin yakin duniya na biyu watanni shida da suka gabata shugaba obama ya zamo shugaban amurka na farko da ke kan mulki da ya kai ziyara zuwa wani wurin tunawa da waɗanda suka mutu a birnin hiroshima ta japan yadda a shekarar 1945 amurka ta jefa bam ɗin nukiliya na farko a duniya a ƙarshen yakin da aka yi matthew linley wani farfesa a jami'ar nagoya ya ce a ganin abe na da magoya bayansa da ke japan wannan ziyarar za ta kawo ƙarshen lokacin da ya biyo bayan yakin da aka yi a wani lamari kuma na daban wani mai wato yi wa jam'iyyar republican hidima a fannin manufofin hulɗa da ƙasashen waje ya isa ƙasar taiwan da safiyar yau ɗinnan talata a wata ziyara ta mako ɗaya wacce ta yiwu ta hada da ganawa da shugaba tsai hingwe bayan da ta taya shugaba donald trump mai jiran gado murnar nasarar da ya samu ta wayar tarho a ranar juma'ar da ta gabata kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar Rasha ta yi amfani da ƙarfin ikonta na hawa kujerar naƙi a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litinin, inda ta hana zartas da ƙudurin tilasta tsagaita wuta ta kwanaki bakwai a birnin Aleppo da ke Siriya don samun sukunan kai taimakon agaji zuwa unguwannin gabashin birnin. China ta mara wa Rasha baya, inda ita ma ta jefa kuri'a hawa kujerar naƙi. venezuela kuma ta jefa kujerar kin amincewa da kudirin a yayin da ƙasar angola ta ƙaurace zaman jefa kuri'ar Jakadan Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya, Vitaly chokin ya yi kirarin cewa mayaka suna yin amfani da irin wannan tsagaita wutar wajen ƙara ƙarfin makamansu da wuraren da suke tsare da su. Ya faɗa wa kwamitin sulhun cewa yin haka zai ƙara munin irin wahalhalun da fararen hula suke sha ne kawai. Tawagar Rasha ta yi ƙoƙarin hana kada kuri'ar akan ɗaukan matakin akan wani ɗan batun wanda yake na tsari ne amma bata samu goyon bayan da take bukata ba jakadan rasha ya kuma yi korafa cewa amurka da birtaniya da faransa su ne suka ɗauki matakin matsin lambar ganin an gabatar da wannan ƙudurin domin jefa kuri'a a kan ƙasashen da suka zana daftarinsa wato masar da new zealand shugaba francois hollande ya zaɓi ministan harkokin cikin gidan faransa bernard chevenot a matsayin wanda zai mai gurbin firaministan ƙasar cebano zai mai gurbin manuel valls wanda ya yi murabus yau dinnan talata don neman tsayawa takarar zaben shugaban ƙasa da za a yi shekara mai zuwa ƙarƙashin jam'iyyar socialist party valls ɗan shekaru 54 da haihuwa ya jefa sunansa cikin masu neman mai gurbin shugaba olan wanda ya sanar cikin makon da ya gabata a wata hira da aka yi da shi a kafar talabijin cewa ba zai nemi tazarci ba a matsayin ministan harkokin cikin gida cebano na kan gaba wajen ɗaukar mataki a kan jerin har-haren da 'yan ta'adda suka kai a ƙasar To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Abuja, Najeriya, inda gwamnatin ƙasar mai fuskantar ƙalubalen tattalin arziki saboda faɗuwar farashin mai ke shirin hana shigowa da motoci ta ƙasa daga watan ɗaya na shekarar gobe, abinda ya haddasa cece kuce a ƙasar. Nasir Adamu Ilhikaya gare ka. haramta shigowa da sabbi da motocin da aka yi amfani da su da ake kira 'yan kwatano a Najeriya da gwamnatin Najeriya ta yi ya jefa zulumi ko firgici ga zukatan dillalen mota. Umarnin hanin dai zai fara aiki ne daga 1 ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai wato watan gobe kenan. Da haka gwamnati ta shawarci duk waɗanda suka yi odar mota su gaggauta kammala biyan kuɗin haraji da shigo da motocin kafin ƙarshen watan nan. Hikimar hana shigo da motocin dai tamkar ta hana shigo da shinkafa ne don bunƙasa nomanta a cikin gida ga motocin kuma don jawo hankalin kamfanonin haɗa mota su zo su zuba jari a Najeriya kafin martani tsakanin masu hadarar kasuwancin mota ga tuna baya kan dalilin hana shigo da shinkafa daga shugaban hukumar hana fasa kwabrin najeriya kanar hamid ali mai ritaya me zai zama makoman wa'annan manoma na ɗaya sun rasa aiki na biyu shinkafan da suka noma zai lalace na uku muna nan muna cin gurɓatancin shinkafa a mu a dole muna cin shinkafa ba a tantancewa a tabbatar cewa lafiyayye ne kafin ya shigo mafi yawancin shi kuma ana shigo da shi ta fasa kwafuri ne menene martanin masu safarar motoci daga ketare adamu al-tahiru kan shigo da motoci daga jamhuriyar benin ta malabel ta kan iyakar jihar kebbi a arewa maso yammacin najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wai kasar najeriya ba benin ta riga ta shiga halin haula'i larabawan da arzikin 'yan najeriya ne da suke zuwa suna so wannan motocin masu karamin karfi ne su ne suke zuwa suna so wannan motocin canji ya yi ƙasa sai kuma gashi an hana ƙurmus zuwa sayan wannan abin nan ba karamin kuntatawa ne ga talakawa ba gaskiya Adamu Tayiru gwamnati na da nazarin hanawan zai karfafa wa kamfanoni masu har hada motoci su dawo nan cikin gida Najeriya suna hadawa wanda zai sa sauki da samar da ayyukan yi idan aka kawo motoci waɗanda ake hadawa a nan Najeriya ko sababbi ne ko second hand to a bari a kawo su idan wancan ya fi sauki mutane da kansu za su je su koma Wani ma'aikaci a Abuja da ke zama a Kaduna da kuma ke amfani da jirgin kasa wajen tafiye-tafiyensa wato Imran Adam ya yi kira ga gwamnatin Najeriya ta bunƙasa sufurin jirgin kasa don rage mu'amala da mota. Wannan jirgin ƙasan da aka kawo musamman na wannan zamanin wata rahama ce. Kaɗan daga cikin rahamar da ke kawo mana shine duk lalacewar da hanyoyi da ake tafaman kuka da su cewa sun lalace a harkar jirgin kasa ba magana lalacewa hanya. Na biyu matsalar barayi da masatan mutane da 'yan fashi da makami matsalar 'yan sanda da wane ne duk babu ita. ka nan wannan ita ita ma mai wani sauki ne a kawo mana na uku kuɗin da zaka biya ka hawo mota zuwa zuba shi zaka biya wannan jirgin a kawo ka har zuwa kubwa zuwa wa'adin watan janairun ya nuna motocin za su iya shigowa najeriya ne kawai da tashoshin bakin teku nasura da mai kamarar amurka daga abuja najeriya To a gaishe ka, daga Najeriya kuma sai kasar Kamaru, inda har yanzu ake zaman ɗaɗɗar a sashen Ingilishi na Bamenda na jamhuriyar ta Kamarun, saboda abin da sashin ke ganin ƙoƙari ne na dakile wanzuwar ingilishi da sauran nau'in danniya kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na zargin gwamnati da amfani da ƙarfin tsiya awal garba gare ka har yanzu dai a birnin min da ne bata kare ba domin matsalar zaman lafiya yana cikin wani hali yanzu dai matsalar kungiyar lauyoyin bangaren ingilishi da na malaman makaranta ya jefa bangaren jihohin ingilishi cikin rudani tsakanin su da bangaren faransanci domin yanzu dai ana dauki ba daɗi a tsakanin al'umman wannan bangaren na ingilishi da hukumomin ƙasar jamhuriyar kamaru na tambayi bashir muhammad ladan a matsayinsa na masanin harkokin mulkin ƙasar jamhuriyar kamaru ko ya yake ganin wannan rudani da kasar ta kamaru ta shiga a gaskiya abin da ya ka tashin hankali a nan abubuwa ne guda biyu na farko dai eh, lauyoyi da suka kako kansu wurin gwamnati kundin tsarin mulki suka ce ba a yi fasaran shi da turancin ingilishi ba ya zama da faransa kawai ake tafiyar da wannan su kuma wajen yanke shari'a a can abin na kawon su matsala na biyu kuma shi zamana wato malaman makarantu su kuma da suka kawo nasu kuka su suna shashin ingilishi suka ce amma yawanci jagorori da ake turo musu a can jagorori ne na shashin faransa da shauransu wayanda ba su fahimci yanayin zaman su a wannan wurin in ba to abubuwa haka abin ya zama abin tashin hankali cikin ƙasa. kana ƙungiyar kare hakkin bil'adama bangaren ƙasar jamhuriyar kamaru suna zargin gwamnatin ƙasar da wuce gona da iri wajen dakile zanga-zangan da ake yi a bangaren na ingilishi kakakin gwamnatin ƙasar kamaru isa Turmo bakari ya kare gwamnatin ƙasar ya ce. ils ont donc la responsabilité sur le terrain face aux événements kowa ya sani dai ba ma dakile harkin bil'adama a kasar mu kuma yanzu muna da kyawawan halaka da kasar amurka da kuma kungiyar majalisar ɗinkin duniya muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru To a gaida awwal daga kamaru kuma bari mu sake komawa Najeriya inda bayan da Majalisar Tarayyar Najeriya ta canza ra'ayi ta ce za ta duba yiwuwar amincewa da shirin karɓo bashi na gwamnatin tarayya aka shiga cece kuce ga wakilin abdulluhan muhammad da rahoton da farko dai ga ta bakin jigo a jam'iyyar pdp alhaji adamu maina waziri da dalilansa na kin karban bashin a ni ban ga dalilin da ya sa za a ciwo wannan bashi ba don da zuwan wannan gwamnati ta faɗa a kafofin labarai iri-iri lokata daban-daban cewa ta karɓo kuɗi ta zaƙulo kuɗi ta gano kuɗaɗe wanda adadinsu ya kai biliyon so biliyon trillion kenan sha uku da digo biyu wannan kudi a faɗan gwamnatin nan suna nan a cikin a asusun bankin najeriya wannan kudi trillion sha uku da digo biyu ya fi wannan biliyon dola talatin da ake samu. amma ba ganin bincike ake gudanarwa domin ba a taɓa kuɗin da ake bincike a kai ai kuɗi da aka samu aka tattaro su daga ma'aikatun gwamnati abin da ya kira single treasury account ai ba kudin bincike ba ne kudin da aka samo daga wurin kastan ya shigo ai ba kudin bincike ba ne kudin da aka yi ajiye don daina kawo fetur rabar. ai ba kudin bincike ba ne wannan kudi ne suna nan a ajiye da suna salwanta yanzu an toshe inda suke salwantan suna nan ajiye ita gwamnati ta ce ba gama toshewa ba wanda aka toshe din ya fi biliyon talatin kuma ni ba zan yadda ba kuma ina kiran ka kai ma kar ka yadda a ciwo wannan bashi don da kai da 'ya'yanka jikokinka ba za ku gama ya ba biya ba wani zai gadin saboda ba gwamnatin ko ta pdp ba ne sa kuke adawa ai najeriya kasar mu ce ko pdp ko ba pdp ba kasar mu ce amma in ji dr idris isaku abdullahi wanda aka fi sani da dan wanka na jami'ar abubakar ta fawa balewa a bauchi ya ce majalisar dattawan sun san cewa kasafin kudin wannan shekarar yana da nakasu wanda maganinsa shine a ciwo bashi dangane da na cin bashi da da girma shugaban kasa muhammadu buhari ya tura wa majalisa kuma suka dan nuna kamar sun yi fatali da shi kuma yanzu suka ce ya dawo wato ni har ga allah lokacin da ake ta wannan ce ce ku ce A abin dariya ya ban domin na yi imani da Allah za su dawo su ce ya da shi domin ya zama dole su da su ce ya da shi dalili shine su suka yi approving budget din kuma budget din deficit budget so ɗaya daga cikin hanyoyin deficit financing shine mai ciwowa bashi Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya To a gaida Abdulwahab na musamman to bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda malaman makaranta suka yi zanga-zanga saboda kuncin rayuwa. da rashin biyan albashi da kuma rashin yanayi mai kyau na aiki sulaiman muna barma gare ka ayarin malaman makarantar a wannan zanga-zanga ya taso ne daga dandalin place zuwa dandalin place de la concertation gab majalisar dokokin ƙasa inda suka yi gangami domin sake tayar da hukumomin nijar daga barci dangane da matsalolin da ke addabar malamai ciki har da maganar biyan bashin albashi nan ya mai mun hita dan mu gwada bakin cikin mun da abinda gwamnati yana nan yana nan ga nuna mu ga abokan mu sun yi wata uku wata hudu ba su nan ga samu albashin su ana yin haka an yi daya an yi bi ai uku kuma abu bai da kan gado kenan kaga wanda yake cikin wannan hali ina shi ina koya ma yaro karatu yawa mu kwal wace daraja aka bashi an zo an aza kwantara har waɗanda annan waɗanda ba su kwantara ba wata daraja gare su ba tunda duk an yi wai an game adan Sau biyu gwamnatin Nijar ke maka ƙungiyoyin malamai a kotu game da rashin cancantar yajin aikin malamai, amma kotu na ba malaman gaskiya. Sannan dukkan wani yunkurin sasantawa tsakanin gwamnati da waɗannan ƙungiyoyi ya cutura. Kuma a cewar gwamnatin, halin matsin tattalin arzikin da Nijar ke ciki shine masababin rashin biyan malamai albashinsu a kan kari. hujjar da shugaban kungiyar sinin mamba a kawancan KOS isu arzika na nashe ya ce bata gamsar ba yau in biyu na yin kasar ga. inda a nade abinci da komi a azamu wasu musu kai mu a nade duci a ce mu a na. wannan takaddama na gudana ne a wani lokacin da wasu kungiyoyin fararen hula suka bayyana shirin fitowa kan titunan kasar a ranar 21 ga watan Disamba don tilastawa gwamnati ta dubi halin kuncin rayuwar da talakawan Nijar ke ciki da idan basira. Maitar Larwana Abdurrahman masanin doka na daga cikin masu wannan fafutuka. Kukan jama'a ya yawa bisa ga tahiyar da ake. Kakakin gwamnati Asumana Malam Isa da na tuntuɓa don jin matsayin gwamnatinsa a kai ya sanar da ni cewa yana cikin wani taro. To amma kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asumana Muhammadu ya fanshi gwamnatin akan wannan batu. Ina tabbatar maka da cewa na abinda maganar da Hamma yake na Abuja, Kwadibar haɗo da ya da magoya bayan shi an yi hanyoyi an yi riyoji an yi foraji ba abin da ba yi ba me mutane ke so a yi sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman yanzu kuma ga sarfilo hashin gumal da shiri na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfila hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar. To idan mai sauraro na biye da mu, a makon da ya gabata mun yi alkawarin kawo mu kasan ƙarshe na hirar da muke da nasar 'yan mama, matashin nan ɗan Najeriya wanda ya ƙirƙiri manhajar da ake kira bardent domin taimakawa manoma na birni da ƙauye. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da na tambayi nasar 'yan mama ko dukkanin rukunin manoman da muke da su za su iya amfani da wannan tsari na bardent. eh gaskiya to abin da muka yi shine eh, mun kasa abin kashi biyu to akwai akwai kamar wanda muke ce ma urban farmers wa'anda manoma ne na birni kuma suna da manyan gonaki mm. akwai kuma wa'anda kamar rural farmers ne wanda wani ma hektar ba ta kai biyar ba eh, mm. ka gane karkaramar gona ce wadda kawai iyalin shi yake cirewa da sauransu to amma abin da zaka duba shi ne shekaru da nawa kenan da suka wuce tun kafin a ma nemo mai a najeriya manoman nan da suke noma da gona kaɗan su ne da su ne da haɗa wannan aka nemo mai aka gine-gine aka gina wurare kamar su Legas da sauransu duk da wa'annan kuɗin. Zama ce ƙaramin manomi ba zai iya ciyar da Najeriya ba. Yanzu duk shekara fa Najeriya tana shigo da abinci na kusan dala biliyan hamsin da uku. Kuma ana cewa kashi saba'in ɗinmu manoma ne. To kaga wannan abu ai bai dace ba kuma bai ma bai ma shin kana ganin to man nasir yanzu kana ganin najeriya za ta iya noma abincin da za a ci a kasar ba tare da an shigo da ko kwayar shinkafa daga ketare ba ai ba abin da zai hana saboda abin da zaka duba shine duk yawan duk kuma abincin da muke ci abu ne da za a iya yi a najeriya saboda muna da kasar noma muna da mutanen da za su yi noma muna da kuma kuɗaɗen da za su shigarwa cikin kamar masana'anta industry ta agriculture da zai ba mu wannan sakamakon da muke so na ciyar da kanmu hmm. amma abin da ke faruwa shine babu wannan connection din kamar ita kamar kasuwar noman da da manomin gaba ɗaya abu daban suke yi ni ina nan abuja ina son shinkafa wadda ba tsako a ciki ba waye a mm. ciki ba waye a ciki shi kuma manomi kamar yana a kura a kano yana noma ta yana noma bai san ya za a yi ya fidda wa'annan abu ba tun ma furi bai san wani irin iri zai amfani da shi ba mm. wanda ni da abuja nake so kaga ya je ya shuka irin da ya samu wanda maybe zuwa ya ga kowa na yin shi ya yi shi ko ya shuka ba ni so to shi yasa zaka ga a ƙarshe an yi shuka an ce eh, wata jiha ta yi shinkafa ton kaza amma kuma najeriya eh, kuma mun shigo da shinkafa kaga tun zai ba ita ce irin shinkafar da kasuwa ke so ba so ko ko tun biliyan nawa ka yi ba za a mun kasuwa ba ta santa saboda ma'aikata. Wato kana nufin cewa irin wannan abu shine abin da ya kara rabuwar kayan abinci misali kamar yadda ake cewa wannan shinkafa 'yar Hausa ce? wacce kuma ana cewa yar turai ce? Kusan haka, to amma abin bai ma kaɗai ta a shinkafa ba kaɗai ina ma maganin duk mm. wata wani wani abu da ake shukawa ko ake nomawa ko ma har da ma maganin dabbobi. Mm. Misali kamar yanzu abin da muke so ka gane shi ne idan yanzu ni zan yi kamar biredi ina son alkama. Mm. Akwai alkamar da ba ta yin biredin nan. to ko duk yawan nomanta da muka yi kaga ba za ta ba za ta samar da biredi ba kaga ba amfanin ta kenan to mm. abin da ake samu a Najeriya kenan manomi bai san abin da kasuwa ke so ba kasuwa ba ta san abin da manomi ke so ba sai yasa zaka ga an gina hanyoyi ga shi nan yanzu ana su jirgin kasa to wallahi duk zai zama aikin banza idan har ba a haɗa kan kasuwa da manomi ba sannan a haɗa kan masu ilimi kuma kamar masu research kamar ƙungiya um, abubuwa kenan masu bincike kenan yawwa dole a nemo su a haɗa kansu da na manoma a haɗa kansu da na kasuwan sannan za a samu abin da ake haka to malam nasir kasancewar ba wai noman kayan abinci ne kaɗai noma ba akwai noma da ake na kifi na kaji da ma sauran dabbobi baki ɗaya shin wannan fasaha da ka iya kira ta barin ta shafi ire-iren wannan noman ne sosai mu mun shafi noma ta kusan kowane bangare amma dai a yanzu a kan shuka yanzu dai kun fi mayar da hankali ga shuka kenan eh amma muna da niyyar shigo da noma na kifi da kuma dabbobi da sauransu malam nasir tambaya karshe kamar da yadda ka kware akan duk wani fanni da ya shafi noma duk da cewa fasaha ka karanta a makaranta to menene dangantakarka da noma shin daman can kai manomi ne? to ni dai eh, mahaifina ne manomi eh, sannan kuma tashi na a gida kusan a yanzu haka ma dai kai eh, yanni na maza da mata kusan sha takwas duka manoma ne wato kowa yana noma tashi sosai na tashi cikin noma kuma shi na kusan sani da ina karami to ko da na shiga jami'a na koma eh, bangaren fasaha shi na karanta to sai na zo ne tunanin ya za a in taimaka ma harkar noman da abin da na sani shi sa ka gani <laughs> to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan bayani naka to na gode sai kuma mun sake waya kan wani batu in Allah ya yarda to insha Allah babu matsala Masu mu anan muke ka ƙarshen wannan tattaunawa tamu da Nasir 'yan mama. ga duk masu son shiga wannan tsari ko duba wannan manhaja ta Bardant za su iya lalubarta a www.bardentapp.com a kan yanar gizo. Yanzu a madadin bakon namu Nasir 'yan mama da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Taƙonmu na farko a yau shayi zuwa ga VOA Hausa don Allah ku gaya wa takwarorinmu matasan ƙasar Ghana da za su kada ƙuri'a a gobe Laraba su fito ƙunsu da kwarkutansu domin halartar rumfunan zaɓe sannan su guji tada fitina yayin kaɗa ƙuri'a. Wasiƙa daga Abdulsalam Abdullahi Dambam jihar Bauchi. sai kuma sako na gaba da yake cewa fatan alkhairi BOA Hausa kalaman da al'ummar kasar Ghana ke yi na cewa za su sayar da ƙuri'ar su a zaben kasar mai zuwa wannan bai dace ba don haka al'ummar kasar Ghana ya kamata ku sani cewa ƙuri'ar ku yancin ku sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi sai kuma wannan sakon na gaba wanda izo daga hannun Arabiyu Awal mai faci gidan Madi a jihar Sokoto tarayyar Najeriya yace to ƙwararru a fannin tattalin arziki na Afirka gudanar da taro a Abuja domin nazarin irin rawar da harkokin noma zai taka haka a yunkuri na sauya makoman nahiyar Afirka. Muna fatan kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu amin. Sai kuma wannan sakon ya ce matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na hana shigowa da motoci ta iyakokin Najeriya a gaskiya bai dace ba domin talakawa za su rasa ayyukansu daga Muhammad mai kayan miya Oji Kotis Gombe. Sai kuma sako na gaba wanda ya zo daga hannun Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau da Baffa Haruna Bajoga suka ce muna kira ga al'ummar ƙasar Ghana cewa ku zaɓar wa kasar ku kyakkyawar makoma ta hanyar yin tankaɗe da rairaya domin zaben nagartaccen shugaban ƙasa wanda zai sadaukar da rayuwar shi wajen kai ƙasar zuwa ga turba ta abin kwatantawa. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya zo daga buba mai gora gashuwa wanda yake cewa fatan alheri ga al'ummar ƙasar Ghana akan zaben da za ku gudanar a gobe Laraba. Na kira ga matasa a guji ta da hankula da shaye-shaye a lokutan zaɓe kuma a fito a kasa a tsare a raka. To yanzu kuma ga Maryam da labaran duniya amma fa a takaice. Ministocin kungiyar tsaron NATO na fuskantar jerin batutuwa yayin da suke ganawa ƙarshen shekara yau talata a ƙasar Brussels. Amma a yayin da kungiyar ƙawancen tsaron ke fuskantar ƙalubale mai yawa, babban ƙalubalenta baya cikin abubuwan da take tattaunawa a kai. Wato wace irin alƙibla to za ta fuskanta idan Donald Trump ya karbi ragamar shugabancin Amurka. Trump ne zai kasance a zukatan mutane kafin ganawar ta kwanaki biyu a Brussels a cewa wani mai sharhi Steven Biskop na tsangayar Egmont wata kungiya da ke gudanar da bincike da ke Brussels. kalamai masu rikitarwa da shugaban mai jiran gado ya yi game da kawancen kasashen da ke yankin tekun atlantic da kuma wayoyin da ya yi da sakonnin shafin twitter da ya tura ciki har da wayar da ya yi da shugaban taiwan tsai wen da suka ciwa beijing tuwa kwarya sun kawo damuwa kasashen turai To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaje da Safinatu Sodangi da tawagar suke gabatarwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da sai da Hamdun da ta haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni ku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai da daddare lokacin da za a ji halin da ake ciki a shirin zaben Ghana. Ku huta lafiya.